rahotanni daga jihohin bauchi da kuma gombe na bayanin cewa an ga jerin wasu 'yan bindiga cikin motoci suna ratsa garuruwan fituk da digare a jihar bauchi sai kuma garuruwan kashe bindiga da kuma tumu a jihar gombe kamar yadda wani mazaunin ɗaya daga cikin garuruwan shaida mini 'yan bindigan ba su harbi kowa ba sai dai suna ta kabbara suna tafiyar su. sun zo daga digare suka zo yanzu suka zarce suka zo fito sai dai bincike na bayanin cewa 'yan bindigan an gansu ba sa cikin yanayi mai kyau da alamun yunwa ta galarbaita su suna ta gararan bane a cikin daji ana cikin wannan yanayi ne kuma sai aka sami labarin cewa an da bama kofar tashar mota mai suna tashar motar bauchi da ke garin gombe shaidun gani da ido sun yi bayanin cewa mutane biyar sun mutu akalla a yayin da wasu mutane masu yawa sun samu rauni suna asibiti. Eh, abin da ya faru bakin tashan bot. Mhm. Ina zuwa sai na samu an yi wasu mutane marar lafiya an tafi da su asibiti amma na samu marar lafiya mutum wajen hudu zuwa biyar wanda wani ɗaya ya gabobinsa sun yanke dai kuma gaba da hannu. Sai aka ce wata mata ce ta zo za ta yi tafiya. Da ta zo za ta yi tafiya nan ana magana ta biya kuɗin mota ta ta ajiye ta kasa cikin motar ta je da kanta kawai ya ta koma tana waya tana waya ta koma gefe to ba san ya haka ba koma ta gefe kawai ta bom ya tashi abin da ya faru kawai misalin karfe nawa ne abin ya faru misalin karfe takwas da lokacin na cikin jin rediyon jamus kenan to na ga gawo shi mutum biyar haka ne na ga kuma wayanda gabobin su suka yanke kamar mutum uku zuwa hudu to zuwa na haka ce an yi wasu ma da su asibiti to bayan ruga wakin kuma muna wajen sai gaba da cewa kowan zuwa lungu gawaki za a nemi kwando za a yi sai na ji tsoron kar mu ci gaba da lega lungunan wani abu ya zage faruwa amma abin a bakin tashan ya faru ba cikin tashan ba. akwai jami'an tsaro a lokacin sun zo. lokacin da abin ya faru mun zai a wajen ya da faruwan abin da zuwa jami'an tsaro ya kai kamar minti arba'in ko awa da kafin nan jami'an tsaro suka zo. Mhm. kuma jami'an tsaro da suka zo suka zo suka tsaya wajen suka tattare suna hana mutane da kar su shiga wajen su wani bai faru da su. Wannan mata da aka tsammanin tsammani ita ce ta ta da bom ɗin. Kenan an kama ta ne ko kuma ya da ita? Ba kama ta ba kuma abin bai rutsa da ita ba don ta zo da bagagen kaya a jikinta. Mhm. Har wani jami'in tsaro ya zo sayan abinci a cikin tushen bocin. Mhm. Sai ya kira matan. Eh, sai ya ga matan tana waya alama haka nan ba ta da nutsuwa jiki sai ya kira wani yaro a cikin yaran da suka mutu aka kai masa wancan matan nan ba ya kamata bincike da zai ta yalla bai kare wannan da ne babu wani abu a ciki don bayan abin ya faru ne jami'in tsaron ya kira waya yake gaya min cewa ko wani yaro da ya min misalin sa da ya misalin yaron kuma already na san yaron kuma yaron ya mutu a cikin wani suka mutu wannan shine karo na farko tun bayan da aka gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya da aka samu tashin bom Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya